Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin lafiya yau Lahadi 15 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi tirda da shawarar da shugaba donald trump ya yanke ta kin tabbatar da cewa iran na kiyaye yarjejeniyar nukiliya wadda da ita da manyan kasashen duniya shida suka rattaba hannu a kai a shekara ta 2015 kerry ya ce wannan shawarar ta bakinsa ta yi hannun riga da abin da yake tartibi saboda kawai nuna isa da kuma cima wata manufa keri wanda shine ya wakilci amurka wajen tattaunawa kan yarjejeniyar ya kara da cewa trump ya naƙasa mu ya nesanta mu daga abokan hulɗarmu ya ƙarfafa masu ra'ayin rikau a Iran, ya sa warware rikicinmu da Koriya ta Arewa zai daɗa yin wuya, wanda kuma zai daɗa kai mu ga yaƙi. Shugaban Iran ya faɗi ranar Juma'a cewa yarjejeniyar da ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya shida suka rattaba hannu a kai a shekara ta 2015 ba fa za ta warware ba. A wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa bayan kalaman na Trump, shugaban na Iran Hassan Ruhani ya yi kira ga dukkanin bangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da su kiyaye ta ya bayyana yarjejeniyar da wata mashahuriyar aba da aka cimma a matakin diplomasiyar ƙasa da ƙasa shugaban na iran ya kuma mai da martani game da bayyana iran da ƙasa mai bin tafarkin kama karya da trump ya yi yana mai bayyana shugaba trump da makaryaci kuma ɗan kama karyar wani mai magana da yawun kungiyoyin mayakan siriya ya faɗi jiya asabar cewa da yiwuwar mayakan isis fice daga raƙa ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda aka cimma tsakaninsu da mayakan siriya da ke samun goyon bayan amurka waɗanda suka musu zobe mai magana ya ce da yiwuwar mayakan na isis su fice daga birnin cikin dare daga jiya asabar zuwa yau lahadi duk wani ɗan bindigar isis da ya tsaya za a tilasta shi au ya miƙa wuya au a kashe shi tun daga ranar juma'a farar hula suka fara tserewa daga ra'a gabanin dannawa ta ƙarshe da ake sauraron mayakan da ke samun goyon bayan amurka za su yi da zumar sake ƙwace birnin daga hannun isis an hallaka mutane akalla 25 baya ga wasu 50 da suka ji raunuka a wani harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya daura da wani muhimmin shatale-tale da ke Magadishu babban birnin ƙasar somaliya a cewar jami'ai da kuma wasu ganau tashin bom ɗin wanda ya auku daura da shatale-talen zobe mai cike da hada-hada da alamar dai wani ɗan unar bakin wake ne ya haddasa shi a cewar wani jami'in 'yan sanda ga muryar amurka ganau sun ce bom ɗin ya tashi ne yayin da hanya ta cinkushe wani wakilin muryar amurka da ya je wurin ya kidaya waki akalla 25 yayin da ake jigilar su to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc ana zargin wani ɗalibin da aka dakatar da shi daga wata makarantar sakandare a arewacin kenya da sake dawowa jiya asabar da wasu 'yan bindiga inda suka kashe wasu ɗalibai shida da wani mai gadi a wani al'amarin da ya kama da ramuwar gayya a cewar jami'ai harbe-harben sun auku ne da asibahin jiya asabar a wata makarantar sakandare da ke lauciyogi mai tazarar kilomita 90 daga sansanin 'yan gudun hijira na kakuma da ke kusa da iyakar kasar sudan ta kudu da kenyar waɗanda ake zargin ko kuma wanda ake zargin wanda ɗan gudun hijira ne daga sudan ta kudu an dakatar da shi daga makarantar sakandare ta ne saboda faɗa ɗaliban wanda ba a faɗi sunansa ba kuma da shekarunsa an kama shi bayan wannan amurin wasu 'yan ƙasar moldova su hudu sun mutu jiya sabar bayan da wani jirgin sama na ɗaukar kaya ya rikito da su cikin kogi daura da gabar ƙasar ivory a cewar ministan tsaron ƙasar ta ivory coast minista sadiki diakite ya gaya manema labarai cewa wasu mutane shida kuma sun samu raunuka ciki har da wasu 'yan kasar faransa hudu uku daga cikinsu sojoji ne wata majiyar rundunar sojan faransa ta ce wato hayar jirgin sojojin faransa suka yi don amfani da shi wajen yaƙi da masu tsoron ra'ayin addini a wani alamar mai suna operation a sahel Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya tattauna da masu ruwa da tsakiya fannin ilimi a fadin jihar ta Katsina domin ƙara gano hanyoyin da za a bi domin warware matsaloli da suke hana ruwa gudu a wannan fanni. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana daga can. Gwamnan na jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari wanda shine ne jagoranci wannan taron tattaunawa da masu rawar da tsaki a bangaren ilimi ta yadda za a kawo bukatar warware matsalolin da suka addabi bangaren ya yi bayanin shi kamar haka. Sun za mu magana ba magana me ya faru ba abin da ya faru don mun sani menene abin da za mu kamar dukan mu nan makarantar NA muka yi wa'ansu daga cikin mu daga baya za a ce sun yi makarantar gwamnati mu most of us nan an enrolling namu daga primary up to secondary school when kabin Native Authority was running both primary and secondary education saboda haka ina da gudunmuwar da muke ganin za mu baya kamar yadda kuka sani ba wata ƙasa da za ta ci gaba ba ta hanyar ilimi ba to idan muna son mu al'umman mu su shiga cikin jerin waɗanda za su ta yadda al'amura ba mana Najeriya ba na duniya to ya za su yi shi ba ilimi sun daga primary secondary school teacher kun san komi shi baki da shi yake karya ba a yi da zuciya zuciya ta san gaskiya yanzu nan da za a tara ko a ce kowa daga hannu dan shi da ke zuwa private school kusan ɗari bisa za a samu a wurin ku matarka ta yi to da miya ka ce bata iya ba ka je ka sai na kasuwa abin da kuke yi kun ga ko dai baka bata kudin cefa ne ba ko kuma ba koya mata ma abincin ba ku ne jami'an ilimi da dukkan kunan kowa zai kai dan shi makarantar ƙauyen su inda yake gani ko bai mai da hankali kan ko zai mai da hankali akan wannan makarantar da 'ya'yan shi ke zuwa to ai ba 'ya'yan shi gare ke zuwa sauran 'ya'yan mutane suke zuwa su amfana dukkan kunan da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan ministoci kuka yi makaranta kuma kuka yi su kokari kuka ci gaba kuka bar su amma yanzu wannan hanya ita ce kuma ba ku so a bi satin da ya wuce yara goma sha ɗayan kun ga an buga su a jarida 'yan jihar katsina an ɗauke su nda na ce ce tun daga telefon nan bazan su a kira su yana son ganin su suka zo su goma ta sha ɗayan ita ce wata yarinya ɗan funtuwa wanda ubanta soja ne ya mutu in action cikin rikice rikice nan da ake yi na nozi ubanta ya mutu ita kuma ce sai ta soja ta gaji ubanta ta ba ya ilimi a jihar katsina wadda ta yi bayanin ta a harshen turanci farfesa sadiya idris ta jawo hankalin al'umma da su ba da haɗin kai domin haƙata cimarwa wajen ganin cewa an samu warware matsalolin da suka addabi harkokin ilimi a jihar ta katsina. Dr. Badamasu Lawal Caranci shine mai ba gwamnan jihar Katsina shara a bangaren ilimi mai zurfi ya ce akwai karancin malamai a wannan jihar ta Katsina. Da akwai karancin malamai a makarantun nan. Your Excellency kowane course na faɗa a nan misali English da Maths ana son a koya shi sau shidda a sati. Muna da aiki jajajir a gabanmu. A kowane course Your Excellency da za a koya sau shida muna buƙatan malami ɗari tara da ishirin da bakwai. Kowane course da za a koya sau hudu muna buƙatan malami takwas. idan mun kalli yawan azuzuwan da gare mu a duka makarantun domin muna da azuzuwa 4,634 wannan ya nuna cewa tun da ba mu da wadatun malamai to abin da muke tara mu ya kamata mu yi malamai ne ba mu da su da ake son a ci yakin boko haram kowane babban soja ta hiyaye can hilin daga aka yi ta daga kuma ana ba ku albashi shekara biyu ba a taba ba ba a taba hana wani kwabo ba to me ya kamata mu yi ni ba da masi in na tashi caranci zan je caranci local government makarantar da za a bani lasin biyu a PHE ko lasin biyu a ARK ko lasin biyu a social studies kan in huto nan ya ce mafi yawan malamai da suke koyarwa ba su son zuwa a yankunan karkara. Excellency sa sai malaman nan da ka gani gaban mu ba mai son ya tai ƙauye koyarwa. Kowa so yake tsaya cikin gari. Wannan ba karaman matsala ba ce ga wannan sana'a tamu. Shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya ce idan ana so ilimi ya samu inganci dole ne sai an sa tsoron Allah a zuciya. Idan ana so ilimi ya inganta a jihar nan tsakani da Allah sai mun ji tsoron Allah kuma kowa ya rubuta aikin na tsakanin shi da Allah na biyu in ka je kamar secondary schools din mu kwatas quarters na malamai za a je a gyara azuzuwa amma walfayan malami tsakanin da Allah babu ita a gidajen su babu gyara shugaban makarantar sakandare ta Kambarawa malam Ismaila Abdullahi ya yi bayani kamar haka mai girma gwamna ka kira mu amma sai dai kai hakuri dan za ka yi ta jin maganganu kala ci haɗe su especially wanda suka kai aji da. kuma disciplinary committees da ke kokarin su ga cewa sun yi takalin waɗannan problem din sai ka tarar yan siyasa suna shigowa ciki yaro da ya kamata a hukunta a yi da shi da bala'i ka anshi wannan yara saboda haka iyayen nan a dubi matsalolin da suke haddasa wa Hajjara Bilal Ruma ta yi tsokaci kamar haka. Wanda ya yi principal ya san cewa yarinya ta cancanta a biya mata kuɗin makaranta a biya mata wata cancanta maka da a biya mata domin mafi yawancin su ba karatun suke ba don haka mu muna goyon ba da bisa ɗari cewa a sa iyaye sa hannu ko kuma sa gudun wasu wurin biyan kuɗin makaranta a makaranta za a ga yarinya ko yaro bai cancanta wuce aji na gaba ba idan aka ce maimaita sai a kama yan tukunan wani dan siyasa ya zo wata uwa ta zo aini da Allah a tura ma ita gaba dama dan dai ka samu miji ne je aure ko idan da za a taimaka mu wanda suke da makarantu a ba su izinin cewa in yaro ko yarinya bai cancanta ya wuce gaba ba a mai da shi baya to shi ma wannan zai kama mu dauki Ahmad Ado ya ba da shawarar shi kamar haka a dan kuma na mu da muke nan wurin zazzaune directors ne in 200 da wani abu da faɗa to amma kuma cikin mu fa akwai malaman makaranta da tali principal da inda yake da ma malamin makaranta ne a cikin aji to kai an ce ya je ya koyar aji da ma cikin aji to kullum aka ce kowa ya bada period ya ko biyu to sai fa an cire lissafi na principal san za a gano yin waɗanda suke ainihin kila waɗanda suke zaune a zonal offices su ne waɗanda za a lissafa mutum nawa ne sannan a gano period nawa ake bukata wadda an za a je a bada a makarantar nan Hajiya Sa'adatu Sani Isa ta ba da shawara kamar haka shawara da zan bada ne ba guda ɗaya magana koyarwa da ba mu da malamin malamai da yawa dukan muna malaman makaranta to mu dauki wannan shawara ta voluntary work kowane darakta nan ya dauki makarantu wanda zai ce project din Laraba Lawal Ahmed ta ce ita ma suna samun matsala da jama'a ta. Yasa da yawa muke faɗa da jama'a saboda kokarin su hana a yi wannan. Idan an samu malamin da baya tsaya aiki mukan takakkiya mu je inda yake ko a kira shi a ɗauki mataki a kan shi kuma samun kalubale daga waje amma dai bai hana mu yi abin da muke ci. Shi da wannan taro da aka gudanar a jihar Katsina ya tattaro masu ruwa da tsaki daban-daban da ke a fannin na ilimi da ke fadin jihar Zaradin Sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Har yanzu dai muna katsina kuma sai ta yi mai martaba sarkin katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro na masu ruwa da tsakikan hanyoyin magance matsaloli da suke addabar ci gaban ilimi a Najeriya musamman ma dai a yankin Katsina. A jawabinsa na sallah mai martaba ya taɓo wasu daga cikin matsalolin kuma duk da cewa mun gabatar da wani bangaren jawabin muka ga ya dace mu sake gabatar da shi musamman inda ya magana kan matsaloli da suka shafi ilimi daga ƙasa. Eh, makarantun eh, firamare ba da ɗa'a ba karatun gashi an yi yawa magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa amma lokacinmu kowa ya tuna har gudu irin gudu ake da eh, kwai cikin cokali da gudun buhu abubuwa ga suna na motsa jiki amma yanzu ba a yi karatun ba a yi uwa ko uba a kashe kuɗi a kai don yaro ya karatu amma sai ya dawo empty ba komi cikin kanshi to wannan mataki ne mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko ko yanzu ma ba nce mun ba da shawara tuni lokacin marigayi umaru musa masu koyawa su zama 'yan university nce holders diploma to sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba shi malami sai ya koyi dalaje ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro sai ka yi lesson plan ka kai ma masa ya ɗi ba ya yadda kana a baka oke ka je ka kama koyawa to wannan babu sai aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan darakta matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jiheje ba koyi ba kowa masu kalli ba to wannan mun gode a sa ido kuma a tabbatar da an maido malamai na gaskiya dama na gaskiyar nan duk malamin da ni mun sani mu ne shaida tunda su suka koya mamu a jaraba wannan a gani ilimi na firamare shi ne ilimi duk al'umma da ba ta da ilimin firamare school kuma kyan shi an je can sama za ka ga lalace shi ne foundation to kuma aka ce ka maido da tsayin malamai mu hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani to wannan ka ɗauko magani na gyaran ilimi na primary school shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school boarding yanzu dai ba boarding lokacin boarding mu uku ne mun uku ne duk ƙasar nan dutsen makankiya a namanci gudai uku idan ɗan dutsen ma ya yi turanci ko ya rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu ɗa'a masu koya ɗa'a ga yaro ko kana su ko ba su. lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira ɗan aji in ba shi kashi ɗan ajin mu fa na yi unguwa na yi monita an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taɓa yaro ko yarinya sai ga uwa ko uba ya ɗauko taɓarya za a buge malam ba daidai ba ne wanda malami an fa kawo shi don ya sa maɗanka abinda kai baka ka iya sa mashi in banda godiya me za ka yi mashi to lokacin mu so Allah alajikan shi daraba kori da amadu bawa na hanyar zina da rai Suleiman Isa mai addu'a suna nan su suka koya mamu kuma yanzu suna nan kuma hanyar yanzu ana yi da su to wannan matakin da ka ɗauka shine daidai Wata ƙungiyar farar hula mai fafutuka kan harkokin ilimi musamman da ake kira Development and Brighter Future Initiative ko DBFI a takaice, ta bayyana damuwa kan makomar ilimi a Najeriya tare da la'akari da furucin ministan ilimi Malam Adamu Adamu wanda a baya-bayan nan a cikin wani jawabi da ya a jihar Kebbi ya ce kimanin 'yan Najeriya miliyan 65 zuwa 75 ne cikin adadin miliyan 170 suke fama da jahilci. Ba ga haka ma wani bincike da hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya nuna cewa yara da ya kamata a ce suna makaranta miliyan goma sha biyu ne yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Daya daga cikin shugabannin kula da aikace-aikace na ƙungiyar Malam Babangida Tatis ya gaya wakilin sashin hausa iliya kura cewa kungiyar tana aiki da gwamnatocin jihohi domin sake farfado da kuma karfafa ilmi daga ƙasa. gaskiya wannan zancen ba daɗi domin ya nuna cewa a sai gobe zai kasance cewa yawancin yara za su na yawo ba su da fici ko kuma rayuwarsu na gaba ba zai zama da daɗi ba ya nuna cewa a yaran nan za su karasa dubi lokacin da muke a ciki wanda muna da su boko haram da dai sauransu irin yaran nan ba su da wuya a rikitar da hankalinsu su shiga rayuwar da bai dace ba so wannan ya nuna cewa in haka ne to gaskiya ka samu akwai wahala gaba to um, me kake ji zai zama to kaman mataki da zai iya kawo saukin wannan a gaba saukin wannan abun ina gan shine iyaye a fara da iyaye da so shine samu a yi magana da iyaye a karfafa iyaye yadda za su ga muhimmanci makaranta idan iyaye sun ga muhimmancin makaranta za su sa yaransu a makaranta kagan yaransu za su shiga makaranta in ma yaro bai so zuwa makaranta iyaye za su dinga iya akwai yadda wasu suka yi sai su ce kagan yadda wani yake tuka mota kai ma kana suka tuka mota sai yaro ya ce eh sai to sai ka je makaranta akwai wasu maganganun da za a yi ma yara wanda zai zama ya tabe su wanda za su so su yi makaranta su zama manyan gobe so a waje na farko a wajen iyaye mu fara da iyaye su san muhimmancin makaranta sarakuna da kuma sarakuna hakimai duka su masu unguwai su ma suna da haƙƙi a wannan abun ya kamata su kira mutanen su yi musu bayani akan mahimmancin makaranta yadda kowa zai tura yaronsa makaranta sa'alin nan kuma gwamnati su yi abu domin ka ga wani wuri wasu yara suna kiwoyan tafiya makaranta ka ga wani community babu makaranta a wuri ka ga yaro ba kamar da ba wanda da sai mutum ya yi dogon tafiya amma yanzu ba haka ba su za gan a anguwa ba makaranta da gwamnati ya kamata su ma su kawo makaranta sa'alin nan kuɗin makaranta a rage kuɗin makaranta domin wannan kuma yana sa wasu iyaye ba sa iya tura yaran su makaranta ba sai ga mutum ya bar yaron shi ya ce to ya dinga sayar da kaya ko kuma ya dinga kai da kawa domin ba kuɗin tura yara makaranta akwai rawa kake ji da kaman kungiyoyi masu zaman kansu za su iya taka wurin tabbatar da cewa yara da suke yawo kan titi sun koma makaranta eh gaskiya suna da haƙƙi suna da abubuwan da za su iya su yi domin su taimaki yara domin nakan gan kamar akwai wasu masu su ce wasu yara su ɗauki yara su ce to mu za mu lura da ku ba za ku biya makaranta ba kudin makaranta ba akwai wata da na sani wanda ita ta bude makaranta wata ngo sun bude makaranta suka koshi yara kyauta suna sa yara makarantar suna lura da su so irin wayannan kungiyoyin su ma su iya su yi nasu taimakon a a anguwa to kamar kungiyan ku kowane kokari kuke ganin cewa hakan ta samu yara sun kuma makaranta to um, muna tattaunawa da gwamnati akan tsare-tsare da hanyoyin da zamu bi da mun magan yadda mu taimaki yaran nan da musu je makaranta eh kaman ka gan wasu kasashe sai ka gan suna hada hanaye da wasu kungiyoyi kamar haka suna kawo yara idan gwamnatin su riga sun shirya da su sai su ce musu to ga abubuwan da za ku dinga yi gan an kawo yara ana lura da su har ma abinci ma wasu suna masu then the make sure kan tabbatar cewa yaran nan an ba su karatu mai kyau wanda zai sa har su ci gaba so gwamnatin yadda mu muke so mu ma mu yi namu din sai ya zamana yaran muna son mu ba su ilimin da za su san cewa sun samu ilimi mai kyau idan mun gama shirye-shiryen da muke da gwamnati. Daga jihar Kebbi kuma mataimakin shugaban makarantar sakandare ta 'yan mata da ake kira Madarasatul Tarbiyyatul Islamiyya Government Girls Unity Secondary School Malam Aminu Sarandosa ya yi magana kan muhimmancin yara su da ilimin zamani da na addini. Malam Aminu ya yi wannan kiran ne a zantawa da da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. Dangane da karatun da muke yi na Islamiyya muna karantar da yara har ma a makarantun nan boko mukan karantar da su gwargwado abin da ya sawaka. Wato gaskiya ba zai yi a gane cewa sun zama daidai ba wadda ta yi karatun zamani da wadda ba ta yi karatun zamani ba. Da mimi karatun da ta kai na zamani a can ma makarantun zamani ana cusa musu ainihin ilimi na addinin musulunci saboda haka za su samu su sano a makarantun nan zamani su dawo a nan islamiyya kuma sai a kara kara musu sai ya zan a makarantun nan islamiyya suna da rawar gani kwarai fiye da waɗanda ba su yi karatun zamani ba domin mai su waɗanda ba su yi karatun zamani ba so da yawa za ka iske idan suka zo a gidajensu bayan sun tashi islamiyya to kawai aikace aikace ne za su yi ba batun tuna da wannan karatun ko da kawo maraja'a da sauransa amma zuwan su makarantun zamani zai iya ƙara cusa masu ainihin kwarin gwiwa da za su iya zuwa a makarantun zama na ainihin zamani na boko kenan zaka iske yaro ya zo ya ga malam mai aiki. ko malam mai arabic ya karanta musu wani abu wanda ce ah wanga ai a islamiyya ma an karanta mana shi ko kuma yazo a islamiyya ma a karanta mana shi sai ce ai a makarantar boko ma an yi mana shi saboda haka bari in kokari in gane dama malam wani ya bani asami akan wanga to yanzu gashi sai yayi kokari ya dage saboda haka wannan sai ya sa yasa cewa lalle karatun da waɗanda karatu zamani karatu makarantun zamani suka yi da waɗanda ba su yi ba zai zama daidai ba ko a islamiyya saboda haka wannan ya kamata a ce kowane ainihin uba da uwa su kwari da ma'ana da kulawa ga tura 'ya'yansu a makarantun zamani da kuma na islamiyya domin mi yin haka zai sa yara su tashi da tarbiyya ta gari saboda me idan suka zo a makaranta ta zamani aka koya musu addini suka dawo a makaranta ta islamiyya aka koya musu sai su zama sun samu addini mai ainihin yawa a cikin zukatansu amma rashin yin haka sai ya sa a samu mi in suka je gida kalle-kallen fina-finai ko shirye-shiryen wasu abubuwa na shiririta sai ya ɗauke musu hankali wannan kuma da haka nake kiran ainihin hukuma ita ma ta ƙara ba da ƙwarin gwiwa a wajen karantar da ɗalibai musamman 'yan firamare zuwa sakandare ainihin abin da shi addini wanda yake a gaskiya a matsayina na anakallahu a makaranta ainihin modar firamare a garin kargo na ga da yawa za ka samu waɗansu makarantun ne da sauran wasu LTE da sauran makamantansu za ka iske ana bidan malamin arki sai a rasa saboda mi an ɗauke sa kamar ba kowa ba abin fa yana da muhimmanci domin karatun da muke yi na karantar da su arabic a arki da kuma karantar da su arabic ko kuma a ce islam a islamiyya to wannan fa shine zai fa mana da mai ido domin mi duk abin da ka samu ɗanka ya karanta a lokacin da yake shekara ɗaya ko a ce shekara biyu da dan wani abu zuwa lokacin da ya balaga to kai na adda wannan fa'ida domin annabi ya ce duk harafin da mutum ya karanta harafi daya alif za a bashi lara goma lam za a bashi lara goma mim za a bashi lara goma to ina ta ga wanda tura ɗa ne an ka koyar da shi fatiha har ya zuwa ya sauki alkur'ani kami ya balaga saboda haka idan mun ka samu hukuma ta taimaka mana ta shigo a ciki ta ƙara ƙarfafawa sawa arbit da ai arki a cikin makarantun nan zamani sai kaga cewa mi wannan zai ƙara cusawa yaren kwaɗayin zuwa islamiyya amma mafi yawa abin da ka ci mana tuwa a ƙwarya a islamiyoyi shine rashin samun wannan goyon bayan a makarantun nan zamani musamman private sai kaga an cire arbe an cire ai arki ko kuma a zo a wajen jarabawa sai a ce arbe ba komai bane ai arki ba komai bane da sauransu to sai ya sa yaran sai a ah, to ai ko makarantun nan zamani abinda an kai ba karfi shine me maths english da kuma sauran waɗansu saujuttuka saboda haka ko a islamiyya sai ka iske yaro ya ɗauko irin waɗannan abubuwan yana yi madadin mi ya yi ƙoƙarin tunawa da abin da aka karanta da shi da hasu ko kuma jiya don ya ga cewa ya iya babu wani targada a cikin karatunsa. su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba a fagen faɗin irin fa'idar da suke samu game da haɗa karatun islamiyya da kuma na boko da farko sunana asma umar faru sannan kuma ina makaranta ma ta boko dita nan makarantar unity nika masu haro duka duka kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da cibahiro diodo ne wadda ya da sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.